الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه وبعد الأنقوى وإن سكي سورارمو لكم أكلم عليه وأن اللوكسي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يولا نكي مغانا منا عينهم وتوهئني بوتر ربيع الثاني هجرة ta babba dan babba farin jaka da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam 1442 wanda ya daidai da uku ga watan sha biyu shekara 2020 inda muke gabatar da karatu karkashin wannan makaranta wannan mu'assasa mai suna ashabatul kiram a muna cikin littafin wato a ƙa'idu shi'a al'imamiya al'isne a shari'a su'alun wa jawabun na babban malami profeso abdulrahman bin sa'ad wannan ita ce halka ta arba'in da uku a kamar masu saurari ina ganin sun ce arba'in da uku ne ko jiya da biyu to an yi saɓani iktalafar ulama'u malamai sun yi saɓani wasu sun ce da uku sun ce da hudu kana rubuta da hudu ne ku? to halka ta arba'in da hudu kafin mu shiga halka ta arba'in da hudu akwai ɗan'uwa mala ahmad yi daga ƙasar chadi mala ahmad yi daga ƙasar chadi na farko dai saƙonka ya shigo sannan mutanen da suke ƙasar chadi suna iya neman wannan lambar waya wadda take farawa da plus biyu uku biyar sai shida shida takwas takwas biyu biyu sai hudu sufuri na farko dai saƙonka ya shigo a mala ahmad allah ya saka maka da alheri sannan kuma dukkan yan uwa wanda suke da wani saƙo da ya shafi wannan makaranta ɗin suna iya neman shi yan uwa malam ahmad yaya to a jiya mun yi bayani mun yi matashiya dangane da abubuwan da suka faru na kura da ake ganin mun tayar wasu a da gangan wasu da gangan menene ganganci sun gane abin da kake faɗa amma sai su yi da'awar ba su gane ba shine tajahulin akwai aljahalu akwai attajahul akwai al'a'ama akwai atta'ama mutum yana gani da ganganye da awar bai ga ba mutum ya san abu da ganganye da awar bai tsari ba kuma ƙarya yake a maganar da na faɗa kamar yadda ban gushe ba ina faɗa yan kwanakin nan saboda lokacin ta ne bisa ga ƙa'ida na cewa bai halatta ba a yi jinkirin bayani a lokacin da al'umma take da buƙatar a yi bayani wannan ka'ida ce musallama a wajen malaman usulul fiqh cewa la yajuzu ta'khirul bayani bai kamata a yi jinkiri a ƙin bayani ba lokacin da al'umma take da buƙatar a yi bayani wasu da gangan suna sani suka murɗe maganganun da muka yi a ah, kamar yadda na sha faɗa cewa ilimi amana ne duk wanda kaga ana girmama shi ɗayan uku Allah subhanahu wa ta'ala ya masa ko ya baka ilimi ko ya baka mulki ko ya ara maka dama ta arziki shi yasa duk wanda kuma ya bari fursarsa ta kubuce bai amfani da su ba ya fi kuma kowa fuskantar matsala a lahira shi yasa zamu ga Allah ta'ala yana ta faɗa ya ce kun fi ma a taku. dan Allah madaukakin sarki ya jarraba ku cikin abin da shi Allah subhanahu wa ta'ala ɗin ya ɗauka ya ainihin wato baku. Yayin da ya zamantu ilimi shi ma amana ne haka ake samun ha'inci yana shiga cikin ilimi. Kamar yadda ake samun mulki amana ne ha'inci ya shiga ciki. Kamar yadda ake samun arziki idan Allah ya baka jarrabawa ce, maimakon mutum ya amfani da arzikin inda ya dace sai shi ma ha'inci ya shiga ciki da haka za mu ga cewa dukkan mu Allah ya kira mu ce mana ya ayyuhal ladina amanu la takunu Allah wa rasula la kuma su imani kakku ha'inci Allah kakku ha'inci manzon Allah wa takunu kada ku ha'inci amanatikum amanar da ke tsakaninku wa antum ta'lamuna Allah ya kawo jumla haliya alhali kuna sani mafi yawancin malaman da suke ganin cewa maganganun da na yi sun yi zafi ni na san wa'insu wanda wani matarsa in ta mutu ko ɗansa in ya mutu ko mahaifinsa ko mahaifiyarsa saboda baka tashi kaji ka yi masa ta'aziyya ba yana cikin abin da yake kirga shi na rashin kirkin da ba zai taɓa yafe maka ba to wanda mamarsa ta yi rashin lafiya ta mutu baka je masa ta'aziyya ba kaɗai yana ba da labari a matsayin laifin da kai masa wanda ba zai yafe maka ba ya kuke tsammani inda a ce shi ne ya samu irin wannan jarrabawar aka je aka yi wa mamarsa irin wannan kisan kuma yana sani cewa ka san ga musibar da ta same shi baka jajanta masa ba ya kuke tsammani saboda haka ni ban gushe ba ina faɗa cewa malamai su ji tsoron Allah mu daina ɗauka cewa matsalar mu ita ce matsala matsala al'ummar mu ba matsala ba ce wannan ni shine babban kiran da nake da shi wasu na kokarin su murɗe maganganu na kuma suna sane suke so su murɗe su a dan wani yana faɗa cewa wai wannan maganar da na faɗa yanzu na kusan hatsarinta kuwa na ce hatsarinta ba ta kai hatsarin halin da ake ciki ba yanzu yanzu ko ɗazu an ce wasu duk da yan fim ne sun taso daga kano za su tafi Legas, kuma an buɗe musu wuta yanzu wasu sun kwanta a asibiti to ko ma dai yan fim ne ba musulmi ba bai zama dole a tausaya musu ba ba su da haƙƙin su rayu lafiya lokacin ƙasar ko ba su da shi suna da shi jiyan nan mun yi magana mun ce ko jiya da daddare a jiya bayan mun tashi karatun nan kowa ya san abin da ya sa faru a hanyar zaria makafolo an buɗe mata wuta hanya abuja ne ko an buɗe mata wuta direban bai tsaya ba amma sun jijjima wasu mutane ciwo a jiya saboda haka maganar da na faɗa saƙon da na faɗa ba na ci ba ne a ji a zazzagi gwamnati ko a mata tijara a'a inda aka samu ci gaba a wasu gurare a faɗa an samu gaba, inda ake da matsaloli a faɗa matsalolin ɗazun da nake samun wani bayani in ka ji abin da ke tafiya hankalin hankalinka zai tashi kuma don bai kamata in yi kasassan magana ba ne duk wayannan ƙananan ustazan da suke magana ne. da su da malamansu yanzu lokacin da maganan in nan ta taso kafin Najeriya nan abin ya zama abin da ya zama da wajen kwana bakwai muka yi ta rikici da masu sahara reporter da kuma ta Habibi da suke mun cewa za su kashe mu a lokacin ina maganan cewa wal mu'minuna wal mu'minatu ba'dhum awliya uba ina maganan cewa allazina kafaru ba'dhum awliya uba illa taf'aluhu takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir wanda na rantse da girman Allah banda Allah ya taimake mu wayannan ustazan da ke wannan rubuce-rubucen da yanzu ba maganar Najeriya ake ba da yanzu ba su su wannan rubutun ba dan yanzu watakila da yanzu wani cikin su ya tsallaka ya tafi gudun hijira wata ƙasa abin da aka so kenan sannan muka tashi muka fuskanci wancan hatsarin muka yi magana ga abin da mutanen nan suke nufi kuma ta bayyana abin da ake nufi kenan suna ina ne suna ina ne so saboda haka sai wani yanzu ya ce maka wai ka sauka daga kan manhaji to najeriya dama akan manhaji hmm? a akan manhaji take saboda haka ni ba cewa ne ba a'a malamin ya je ya zazzagi gwamnati ya mata tijara a'a amma kuma wannan magana da na faɗa ina nan a kanta. a faɗi inda ake da matsaloli a faɗa al'ummar da abubuwan nan suka shafa eh a tausaya musu a jajanta musu a faɗa musu kalmomi na tausayi da jin kai wannan shine abin da ya kamata a na so a ce da na yi shirin wannan maganan ba faɗuwa ta yi kwaɗan ba kawai akwai maganan da hajiya na ta jiya ta yi da gidan rediyon faransa aka saka firan ba mamaki watakila zuwa gobe wata bukata za ta sa in sake maimaitawa in ɗauko maganar ta in sa da sauran wasu abubuwa da suka faru amma abu na ƙarshe mun bari kamar yadda wani ya ce ba wajen hayaniya ba ne wannan gunson ba wajen hayaniya ba ne amma kuma wajen isar da saƙo ne wajen cewa amanar da Allah ya ɗora muku ta al'umma ku isar da shi kuma na tabbatar ga ayoyi nan wanda inda zan bibi ayan a ƙwar'ani ayoyi suna da yawa sama da ayoyi talatin wanda Allah maɗaukakin sarki ya ta magana akan kisan kai a ƙwar'ani sama da aya talatin a ƙwar'ani suna nan wanda Allah maɗaukakin sarki ya ta wannan magana to da wasu na so su jirkita magana ni ba cewa na yi je a yi rigima ba ko malamai su je su yi a'a amma alal aƙalli kana malamin addini al'ummar ka bala'i ya afka mata ka tattauna abin da yake ne waƙi na abin da ya dame ta ka yi mata tunanin ya ya kamata a samu solution ɓangaren da ya kamata a ba jama'ar gari shawara ga yadda ya kamata su a yi ɓangaren da ya kamata gwamnati a ba ta shawara a ba ta shawarar yadda ya kamata a yi wannan shi ne abin da ya kamata yi wannan shi ne abin da ya kamata daga ƙarshe wannan maganan zan ajiye yanzu shine akan wannan matsalar malaman da suke ko ƙananan ustazan ɗazu ‘yan uwa sun zo nan mun tafi akwai ɗan uwa ba zan taɓa mantawa ba yusuf alfa duk wanda ke kawo ya san yusuf alfa zuwansa na ƙarshe nan waje na ba zan taɓa manta ba ya zo nan wajen sun ban nan wajen ba da kuma ya yi sabon gida a mandu da daddare aka je gidan shi da aka je gidan shi bayan sun kwashe abincin gidan shi da duk wani kaya mai amfani sun kwashe kudin da suka samu a gidan wajen naira miliyan ɗaya da wani abu har sun tafi suka sake dawowa da yarinya sai shekara goma sha uku suka ce sun tafi da ita to nan ne kuma ya ce bai yadda ba suka yi rikici da shi har suka kashe shi sannan suka tafi da yarinya. yarinyar bayan sun sake tafiya da ita sai da aka ɗauki naira miliyan ɗaya da kusan rabi sannan aka sake karɓo yarinyar wannan abin ya faru da haka duk wani malami da yake ganin maganar da na faɗa ba daidai ba ce na cewa Allah ya ba su mumbarori da majalisoshi na karatu su faɗi damuwar al'ummar da yadda ya kamata a fita daga cikin damuwar da ake ciki. To in ya isa, ya roƙon makansa Allah abin da ya shafi mutanen nan na damuwa kada ya roƙi Allah Allah ya sa abin ya zo kan shi in dai abin na kirki. Ya roƙi Allah akan wannan. duk wanda ke ganin maganar da na faɗa cewa Allah ya ba su mumbarori amana ne matsala ta kisan kai da tsara jinin ɗan adam tana daga cikin dillita tafan da Allah ya saukar suka haɗu a kanta to don Allah ya roƙan makansa Allah cewa abin da ya shafi mutane irin wannan shi ma Allah ya sa abin ya zo kanshi. in dai abin abin kirki ne in dai abin abin kirki ne to ka roƙi Allah abinda irin abinda mutane suka ɗanɗana ta irin wani ka roƙan makanka Allah Allah ya sa abin ya zo kanka haka ya kamata su wannan shine abin da ya kamata su in suna ganin cewa maganar da muka faɗa ba haka matsalar take ba saboda haka wannan shine sakon da zan faɗa a yau wanda yake takaitacce akan wannan matsala saboda haka ba yadda za a yi idan abu ya taso shafi janibin mutane mu kira su mu ce musu su yi za su saurare mu kuma su yi lokacin da kuma bala'i zai afka musu sai ya zamanto kuma mu matsalar da ta dame mu ita ce matsala matsalar da ta dama al'umma ba ita ba ce matsala ba za mu iya yin haka ba don wannan ba ita ba ce karantawar manzan Allah amma duk wani malami da ya ce muku maganar da na faɗa na ce inda maman shi aka kashe ko baban shi ko kaza ko kaza ko kaza to ku ce alagata malam in dai abin nan kana ganin alheri ne to ka roƙi Allah kai Allah ya sa abin ya zo kanka yanzu ku kalli tarkatarkar da aka shiga lokacin da aka kama malam musulmi ku kalli yadda hankali ya tashi ku kalli irin halin da aka shiga na damuwa ku kalla ku gani so saboda haka wannan shine maganar da ni nake faɗa amma wasu na so su jirkita magana su nuna cewa ai kaza har ma a ciki akwai wani mahaukaci ya yi karatu kun san akwai wanda za ku ga mahaukaci ne amma saboda yana iya jan aya da hadisi sai a saka shi cikin tsohon malamai ba a san cewa mahaukaci ba ne ya samu matsala shi ne wani ya turo min karatunsa ko minti sha biyu ne wallahi na ce ba ma shi ba malamansu ma ba su san saurare su ba ballanta na shi na ce shi wannan yanzu addu'a ya kamata ku ne Allah ya ba shi lafiya duk wanda ke da ra'ayi yana kallon malam jafar dan bid'a ne malam albanin zaria dan bid'a ne ba ma ahli sunna bane dakta sani dan bid'a ne ai kaga yana buƙatar shi ma ku taya shi da addu'a Allah ya bashi lafiya ne ba magana ba ce ta a saurare shi a matsayin malamin addini eh a ba shi ba wani ne ba magana ba ce ta ku a ɗauke shi a matsayin malami magana ce ta a masa addu'a Allah ya bashi lafiya ne saboda haka wala ba ni da lokacin su <laughs> ko me za ta faɗa ba ma na saurara wallahi yawa in kan turo min magogewa nake dan ba su san saurare su ba saboda su masu irin wannan ra'ayin a wajen su sun dauki matsalar da'a ga shugabanni sama da matsalar tauhidi shi yasa a wajen su idan an samu shugaba yana iya fitowa ya kunna gidajen talabishin duk duniya na kallon shi ya hau ya yi zana ta awa ɗaya awa biyu duk ƙasar ana kallon shi su a gurinsu inda shugaban ya rufe ƙofar da za a je a yi masa nasiha to ka fito ka yi magana ka ce wannan abin da shugaban ya yi ba daidai wani su a gurinsu kai ka ware su eh, kai ka yi kuruji kai ɗan tawaye ne wannan ita ke fahimtar su to kaga wanda suke da wanda yake da wannan fahimtar sun ne sun dogara da hadisin man arada an yin sahali bi sultanin fala yudi alaniya fali kaza kaza har zuwa karshen hadisin da ke cikin musulun na al-imam ahmad wannan matsalar ban zo kanta ba amma duk da na zo kanta zan yi bayani na ilimi a kanta da izinin Allah to wannan shine fahimtar su shi yasa yanzu a irin wannan masu fahimtar idan za a kashe duk arewacin Najeriya kuma shugabanni ba su ba da damar aji a yi musu nasiha ba to sai dai duk arewacin najeriya ya kare amma ka fito kai magana da kayi magana to ka sauka daga kan manhajin magabata shi manhajin magabata shine ka bari a kashe mutane na san dalilin da yasa nake fa shine manhajin magabata a gurin su yawa sai zamanto za a zagi Allah za a zagi annabi yanzu kuna kallon da Abdul yake faɗan maganganun banza akan manzon Allah amma ba su da lokacin da za su bibi shi gohin su masa rasi wanda na tabbatar babu mahalukin da zai ja da ni duk wata matsala a addini duk yadda take da muhimmanci in ka shara Allah ba ta kai manzon Allah muhimmanci ba kuma na rintse da Allah yadda na shafa a duk abin da ya taso lamba ta ɗaya idan ba zan iya kare mutuncin annabi ba to babu wani abu da yake da kima addini da zan iya kare mutuncinsa babu suna kallo za a zagi Allah za a zagi annabi amma da sun ga kayan magana kan wani shugaba sai ta zo kawari ta'atu wali al'amr wane ne wane ne wane ne wane ne haka take saboda ka wannan kai ta shafa ni ba ta shafan ba na san abin da nake yawa Allah ta'ala ya samu dace da haka duk wani malami da ce muku maganganun da ne sun yi zafi ba daidai ba ne ku ce sa malan ka roƙan makanka Allah abin da ya zo wa mutane na damuwa mutum a ji a ɗauki shi ba za a sako masa ita ba sai ta yi ciki kamar yadda na faɗa wulaƙanci da ƙasƙanci ya kai wani gurin wani gurin a kira ka da waya kai za ka ɗauki ɗanka ka goya ta a mashin ka je ka kai ka jira mutane su gama amfani da ɗanka ka ɗauko ta ka dawo da ita sannan kuma duk da haka wasu na ganin ta wannan matsalar su ba matsala ba ce a gurinsu da ya kamata a yi magana a kanta. sannan suna kallo aka mai yadda ƙasar nan ta zamanto kamar yankin wato yan haya da masu gida in mutum ya isa daga gadar gaba ya tsallaka ya je canyi abin da yake a nan arewacin najeriya ya ga mai zai faru saboda su can sun al'umma su ita ce al'umma to da ka sai zamanto ba ka iya tolerating ɗin waɗannan abubuwan amma mu a nan komai ana iya a nan kuma abin bakin ciki ta samu wasu da sunan addini da sunan malamai da sunan sun yi karatu wasu sun ba wannan abin kariya ta yaya zai karu sadaka mu bai daga cikin manhajinmu da aƙidar mu fada da shugabanni amma yana ciki yanzu ba kuna jin abin da malam daurawa ya faɗa ba ya ce za suna zuwa duk bayan lokaci ka za su ga shugaban ƙasa su mai nasiha daga baya yanzu ya faɗi cewa shekara ɗaya da wani abu ba su je ba ai yana daga cikin wulakanci na ƙarshe da za ka yi wa mutum mutum ya zo wajenka a matsayin baƙonka. ka tashi ka rufe masa ƙofa bai ma sani ba don ma ba ka da buƙatar ma kai alaƙa da shi ya fito ya da ai alal aƙalla ma ka faɗa mai cewa da Allah to kai haƙuri ka ƙara gaba ba su ya ji ya dawo kai da ka rufe mai ƙofa alama an rufe ma ƙofa alaman kwata-kwata ba a buƙatar ka to su irin waɗannan so suke kora shugabannin sun rufe kofa ba a sauraron kowa to duk abin da zai faru na kasa a ɓanna a ƙasar sai dai faru kada kowa ya magana kansa daga shi da Allah in irin waɗannan yaran mahaukata sun yi karatu da Allah a daina turo mu wallahi ba ni da abirgimin da ke gabana na ba sunna kariya da waɗannan yan bid'an da suke tasowa sunna ni ya ishe ni rikici da rigima wannan kuma duk wanda ke ganin maganar da na faɗa ba haka bane ya roƙi Allah abinda wasu suka ɗanɗana na zafi a irin wannan hanyar shi ma Allah ya sa ya ɗanɗani wannan abu haka ya kamata haka ya kamata so da kun san wani wani da yake magana wai yana cewa wai wai dan an kashe na kusa da kai ba shi ke sa ka canza aqida ba haka yake faɗa na ce inda a ce randa duk aka zo gabanka lalazi kana kallo a gabanka a kwantar da mamarka amfani da ita a kwantar da yarka a yi amfani da ita ba ma maganin canza ƙida ba ne ina ganin watakila daga nan ƙwaƙwalwarka ma sai ta samu matsala ba maganin daga nan ƙwaƙwalwarka ma sai ta samu matsala sai ka buga sai ka buga kuma wasu fa duk irin wayannan abubuwan an fayi musu ba an yi musu irin wayannan abubuwan saboda haka muna kira zuwa ga mutane dole ne mu tausaya ma al'umman nan da cikin tsarin mu wajen rigima cewa a zaga mutane su je su yi fada a wannan bai cikin manhajin mu dan wasu na ga suna so su juyar da da magana kuma inda ilimi amana ne kuma wannan kisan kan da ake ba daidai ba ne kuma na cikin abin da Allah ya dora wa malamai in ana yin abin da yake ba daidai ba ne su fito su yi magana cikin amana ne yana tsara faɗa ƙwarin gaske gaske in dai abin da ake yi na zubar da jinin ba daidai ba ne to wajibi ne kuma a fito a yi magana a kansa shi yasa wanda suke ganin cewa wai wanda suke ganin cewa wai a boko haram addini ne zafin ta ya samar da shi ta yanzu sai ku je ku duba ku gani su kuma masu yin wannan abin yanzu banda din nan su kuma waye ya samar da su shi ma zafin addini ne hmm? akwai tsohon dan majalisa da suka dauka a sakkwato ya faɗa cewa sai da suka yi tafiyar wajen awa goma sha biyu da shi akan mashin tafiyar wajen awa goma sha biyu daga ƙarshe cikin abin da suka faɗa cewa daga saƙon da suke bashi yanayin yadda abubuwa suka zama a ƙasan nan ba yadda za a iya zamanto an zauna ainihin wato lafiya lau haka ba yadda za a yi abubuwan su ci gaba da tafiya haka saƙon da suka bashi kenan wannan yana ciki to irin waɗannan abubuwan sun shafa faruwa ba so ɗaya ba ba so biyu ba mutane ba za su iya fitowa su yi magana al'allamatu shankidi akwai lokacin da ya zo zai tafsiri an ja masa wannan ayyanta ta cikin suratul araf aya ta 56 wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha wa uku khawfan wa tama'a inna rahmatallahi qariban min al-muslimin ko qariban min al-muslimin tunda mu'azzin ya kira sallar magariba aka yi sallah ya zo ya hukujirar tafsiri zai fara tafsiri mai jan ayar yana jan ayar ya fara kuka har aka yi sallah kira sallar isha'i Allah mutuncin iki bai daina kuka ba saboda yana mamaki cewa Allah ya ce kada ku bata ƙasa bayan ya gyara ta ibn jauzi a cikin littafin sa zadul masif fi ilmi tafsir ne ya faɗa ya kawo maganganu shida na farko shine la tusiduha bil kufri ba'da islahiha bil iman kakku bata ƙasa da kafirci bayan Allah ya gyara ta da imani wannan ya shiga cikin wala tusidu fil ardi ba'da islahiha na biyu akwai la tusidu hadu zulmi kakkulala ta ƙasa da zalunci ba da islahin adli bayan Allah subhanahu wa ta'ala ya gyara ta da adalci. Na uku, la tusidu habil ma'asiyati ba da islahi habil Ka kakku lalata da aikin sabo bayan Allah ya gyara ta da aikin ɗaya. Sannan yana ciki na hudu, shine la usu kada ku yi sako fayimsika Allahu al-matar sai Allah ya rike ruwan sama da haka wai hulika al-harsa bi atikum ba'da an aslaha bil matar wal sannan yana daga ciki la tufsiduha bi qatl al-mu'min ba'da islahiha bi bada'i ku lalata kasa da kashe mumini bayan Allah ya gyara ta da cewa a bashi yanzu me annabi ya faɗa cewa ya la zawalid duniya ahwanu lahi. ba wai wannan maganar da na faɗa ba a waye gari duniyar gabaki dai Allah ya ruguza ta ya fi sauki a gurin Allah akan a ce an kashe wani ba tare da ya cancanta a kashe shi ba shi yasa wani da ya ce wai maganar da na faɗa wancan tana da hatsari na ce ai ba ta kai hatsarin abin da ke faruwa ba dan abin da ke faruwa ƙwaya ɗaya annabi ya faɗa ya ce da ya faru gara a waye gari duniyar Allah ya ruguje ta gabaki ɗaya ta tashi ya fi sauƙi a gurin Allah wannan ya shiga cikin walatu tusidu fil ardi ba'da Kan kakku lalata ƙasa bayan Allah ya gyara ta sannan yana ciki la ha bi tasbibir rusuli da islahiha bil Kan kakku lalata ƙasa da ƙaryata manzanni bayan Allah subhanahu wa ta'ala ya gyara ta da ainihin wato adalci ba yana cikin dalilan da Allah ya faɗawa annabi Adamu ba cewa inni ja'ilun inni ja'ilun inni ja'iluka fil ardi khalifa inni ja'ilun menene khalifa qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima'a aidan daga cikin abin da ya fara ma Allah tambaya kenan da za ka sanya a cikinta wanda zai zubar da jini ya banna a cikinta kala Allah yake musu ni na san abin da ba ku sani ba shi yasa na faɗa haka fada ka ba wani da zai iya gamsar da ni ta kowace irin hanya banna ta fasadin zubar da jini a doron ƙasa irin wannan ba ta hanyar da ya dace ba a ce kuma abu ne da ya kamata a'a saboda haka wannan shine abin da muke faɗa a yanzu saboda ka, ni abin da na faɗa kuma yana ƙara maimaitawa ma dama ilimi amana ne ma dama Allah ya saukar da nassoshi cikin Ƙur'ani wajen haramcin kashe kai cewa la taqtulun nafsan allati harrama haramallahu illa bil ma da wa'annan nasoshin akwai su to kuma amana ne kan malamai su hau mumbarori wani abin da ke faruwa na kisan kai wanda al'ummar ta shafa na jajantawa a jajantawa na lallashi a lallashe su na ba su haƙuri a ba su haƙuri inda gwamnati ta yi daidai a yi mata addu'a a ƙarfafe ta inda ake ganin akwai matsala a ba su shawarwari su gyara wannan ita ce magana ta gaskiya duk wani wanda ya faɗa maka akasin haka da sunan kuma addini yake ƙarya yake ba gaskiya yake faɗa ba wannan shine matsayi na saboda haka wasu na so su juya magana ni ba cewa ne a'a dan kana da mambari sai ka je kayi tashin hankali ko kayan rigima ba a'a amma amana ne ka isar da halin da al'umma take ciki dan yadda da cewa muna cikin matsala shine dalilin da zai sa a yi tunani ya za a fita daga cikin matsala amma in ba mu yadda akwai matsala ba to haka za a yi ta zama ba za ma a yi tunanin ya kamata a nemo yadda za a warware matsalar ba wannan shi ne kuma magana ta ta ƙarshe kamar yadda na faɗa a tattaka na ce ku sa ido gobe da kyau juma'a duk wani malami da yake da mumbari zai ya hudu ba ku zura ido ku gani abin da ya dame ku na zubar da jinin ku shi ya zo zai muku huɗu ba a kan shi ko ku a'a ana kashe mutane irin wannan kisan gida ba tabbas hanya ba tabbas zai zo yana muku maganan sadaka ne in ba a zaune lafiya ka fita kaji ka samu kuɗi waye yi iya sadaka eh yanzu in aka ci gaba da irin wannan rayuwar ya zama to fita daga cikin Kaduna ka tafi Kano ka je ka dawo ka in kasuwan da suke zuwa su siyo kaya ba harkar da ake ciki na kasuwancin da ake cikin jihar ba ƙara mutuwa ma zai ana cikin matsala mai za a ƙara yi ƙara shiga matsala za a yi saboda haka wannan shine sadaka ku sa ido duk wanda ko ga ya zo gobe ya tattauna abin da ya dame ku na kisan da aka da zubar da jini to alama ne na cewa abin da ya dame ku ya dame shi ciwon ku ciwon sa ne wanda ko ga ya zo kuma ya mun bari a yana muku magana kan muhimmancin azumin nafila ya dauko matsalolin aure su yake tattauna muku kuwaye-kuwaye, kuwaye to ku fahimci matsalar ba ta sabaci ta kuce sau da tun da yana ganin abin da ya shafe ko bai shafe shi ba shi sa shi yana ganin ya magana a kan wasu kuma kamar yadda na faɗa na tabbatar duk malamin da aka je aka samu famulinsa aka yi musu irin wannan kisan wallahi in ya zo ya hau mun bari ko zai yi karatu sai ka ga tasirin maganganun shi ta lallai wata musifa ta same shi sai ka ga wannan tasirin saboda da ku sa ido da kyau kowa duk gobe jimma da wani malami ne da wani malami ne zai mayar da ajandar abin da ya dame ku damuwarsa ne wannan shine ne sakon da nake faɗa wanda kuma zai ci gaba da jujjuya magana ta da jirkita ta da ba ta ma'anar da ya ga dama ka daɗe ba kai ba duk abin da ka ga dama kai kuma irin waɗannan yara mahaukata da su tana da matsala wasu ma ciwon haukan gadon ta suka yi mental problem din da Allah an ɗan yi sa'a suna iya karanta wani abu na addini to da Allah in sun yi shirman su da Allah ɗan uwa da suke turo min wallahi ba wallahi ban taɓa saurara ba dan ban da lokacin saurara wallahi ba na saurara wanda ni in ka na saurari karatu karatun da wani zai yi in ba sunna kariya an taɓa ta shi kaɗai nake saurara amma ba wannan ba yaushe nake da da lokaci wannan ne shine sakon da nake da shi a yau daren juma'a din nan sau da a jira wa bi hadal qadri kifaya wa subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh